mu da arzikin saduwa a yau biyu ga watan ramadan shekara 438 bayan kauran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 28 kenan ga watan biyar na shekara ta 2017 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawo balewa a nan bauchi inda muke gabatar da karatun alkur'ani da neman sanin ma'anoninsa da sharhin lafuzansa da kuma bayanin hukunce-hukuncensa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka mu fahimci daidai cikin karatunmu mu kuma yi aiki da daidai din jiya mun fara karatu a farkon suratul araf kuma mun karanta ayoyi takwas haka ne ko yau kuma za mu yi karatu daga inda muka tsaya mu dan karanta abin da ya sawaka kuma mu ji menene sakon ubangiji zuwa gare mu daga cikin wannan sura mai albarka Allah ya mana muwafaqa ala ramma malam ali bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون نعم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وبنجي مرأوك سركي يچه والوزن أو نا أيوكان باي يومئذ أرانا الكيامة الحق da gaske ne sai ko kuma awon da za a yi awo ne irin na gaskiya babu zalunci a cikinsa faman takulat mawazinuhu wanda in aka zo au sai ma'auninsa suka yi nauyi kyawawan ayyukansa suka rinjayar da munana fa'ula'ika humul muflihun to waɗannan kan su ne marabauta wa man khaffat mawazinuhu amma duk wanda a ɗaya gefen ma'aunansa suka yi sakayau ba su yi nauyi ba ta yanda munanan ayyukansa sun rinjayar da kyawawan fa ula'ika alladhina khasiru anfusahum irin waɗannan kan su ne waɗanda suka yi asarar kawunansu suka yi asarar rayukansu rayukansu basu musu amfani ba bima kanu bi ayatina yaghlimun sun shiga cikin wannan hali ne na taɓewa da asara sakamakon abinda suka kasance suna zalunci da su na ayoyinmu ko sakamakon abin da suka kasance suna karyatawa ko suna musu na ayoyinmu waɗannan ayoyi guda biyu ayoyi ne waɗanda suke ɗora bayani akan abin da jiya muka tsaya a kai jiya mun ji ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mana a ranar kiyama alannan lazina ursila ilaihim tabbas sai mun yi tambaya ga waɗanda aka yi musu aike mu kenan bayi Allah zai tambaye mu walanas'alanna mursalin kuma tabbas Allah zai tambayi yan aiken annabawa da aka aiko zuwa gare mu falanakussanna alaihim bi'ilm tabbas kuma Allah ya ce za mu yi bayani da labari ga abinda mutane suka aikata za mu gaya musu bisa ilimi wa makunna ra'ibin ba mu kasance ba ba ma nan a inda suke aikatawa ko inda suke faɗa sai Allah ce dukkan abin da aka faɗa dangane da ayyuka na gabbai ko abin da aka furta na harshe wanda aka tattara a matsayin ayyukan bayi to za a ɗora shi a sikeli a auna sai aiwa mutum hisabi gwargwadon abin da aka samu na ayyukansa kyawawa ko munana abin da hisabin nan ya bayar sakamakon da ya fita lokacin awo shine abin da zai nuna sakamakonsa na samun rahama ko fadawa cikin azaba an fahimta wannan ita ce alaka tsakanin karatun jiya da karatun yau shine Allah ya ce mana wal waznu yawma izini haq bi ma'ana waznu a'malil ibadi yawmal qiyamati haqqul Larai raiba fihi dora awo na ayyukan bayi akan sikeli don a auna a ga ayyukan alkhairi da munana na kowane bawa da gaske ne babu shaka a kai ko kuma ka ce waznu a'malil ibadi yawma idin yakunu ala alhaqqi fala yuzlamu 'abdun fala yuzlamu 'abdun fihi shay ba za a zalunci kowane bawa ba za a yi na gaskiya ne keke da keke za a yi domin ubangiji ne zai hukunci da kansa wa rabbuka yaqdi wallahu yaqdi bil haqq والذين لا يدعو والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء Allah zai hukunci da gaskiya wannan gaskiyar shine alwaznu yawma idinil alhaq. wato za a yi hukunci irin na gaskiya Allah ce za a yi muku hukunci fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a zalunci wata rai da komi ba saboda kowane rai ba zai ji tsoron za a ƙara masa munanan domin saboda kyawawan su yi kaɗan ba ba kuma wanda yake jin tsoron za a rage masa kyawawan domin saboda munanan su masa tasiri ba a'a ba wanda za a masa haka shine alhaku ba za a zalunci wani ba ubangiji madaukin sarki ce fala ya khafu zulman wala hazma ba wanda zai ji tsoron a zalunce shi ta yadda za a rage masa kyakkyawan ko a ƙara masa mummunan shine alhaku jama'a mun fahimta Allah ce in aka yi wannan awo za a samu mutane kashi biyu akwai waɗanda tarajjahat hasanatuhum ala sayyi'atihim akwai waɗanda tarajjahat sayyi'atuhum ala hasanatihim akwai waɗanda kyawawan ayyukansu za su yi nauyi su yi yawa su zama adadin su ya ɗara na waɗanda suka yi munana waɗannan su ne da a ce takulat mawazinuhu kyawawan ayyukansa sun fi nauyi waɗannan su ne almuflihun waɗanda suka rabauta waɗanda suka caɓa waɗanda za su more kenan wanda ko za su more su ne muminai kada afla almu'minun waɗanda suka yi ayyuka waɗanda kuma suka zama a ɗaya gefen munanan ayyukansu ne suka fi yawa har ya zama sun fi yawa sun fi rinjaye sama da kyawawa sai aka ɗora a kan sikeli to za a samu munanan su ne za su yi nauyi kyawawan su za su yi saka yau? to sai zama mizanin bai bada wani abin tasiri ba to waɗannan fa'ula'ika fa ulaika an fusa anfusahum waɗannan su ne waɗanda suka taɓe suka yi asarar rayukansu rayukansu ba su musu amfanin komi ba ya zauna a duniya ya shekara ashirin, ko ya shekara arba'in, ko ya kai sittin, ko ya kai tamanin. ya ɗana rayuwa ya sha iska ya sha ruwa amma duk a banza ya ci abincin mutane ne a wofi bai amfanar wa kansa komi ba kuma bai amfanar wa wasu komi ba dukkan abin da ya tara ma agna an maluhu dukiyarsa ba za ta amfana masa komi ba wa ma kasaba da duk abin da ya tara in ya je ranar kiyama sai ya zama zai shiga wuta su ne fa'ula'ikan lazina khasiru an fusahu mutum ya yi asarar kansa ai idan mutum ya zama bai aiki mai kyau ba dama Allah ce innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr matukar mutum bai aikata aiki mai kyau ya sa wani ma yayi mai kyau din ba kuma yayi bisa gaskiya da hakuri to wannan tabbas zai yi asara in yayi asara kuwa hanyar yan asara ita ce wuta hanyar yan asara ita ce wuta su ne waɗanda Allah zai tura su a cikin wuta a ce musu jaza'an bima kanu ya amalo wannan su ɗanɗana mummunar aikin da suka aikata to waɗannan ayoyi guda biyu ayoyi ne da suke da muhimmanci a gare mu jama'a suna gaya mana cewa a ranar kiyama akwai awon aiki ba a nan ne kaɗai Allah ya gaya mana za a yi awo ba Allah ya gaya mana a wasu wuraren Allah ya ce mana faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun nan ya ce mana fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun amma bai ce mana ina za su je ba waɗanda ma'aunan su basu yi nauyi ba a waccan surar sai ya ce mana za su shiga wutar jahannama wanda za su dawwama a cikinta talfahu wujuhahum nar wa hum fiha kalihun za su shiga cikin wulakanci cikin azaba kullum kuma azabar ta yau ta fi ta jiya ta jiya ta fi ta shekaran jiya ta gobe kuma ta fi ta yau ta jibi ta fi ta gobe haka ne kullum za a yi ta musu azaba ta wulakanci a wata surar kuma ubangiji madaukakin sarki ya ce mana fa amma man sakulat mawazinu duk wanda ma'aunansa suka yi nauyi waɗannan fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya waɗannan kan ko irin wannan mutumin yana cikin rayuwa yardajjiya rayuwa ta jin daɗi rayuwa ta morewa wadda daga bayanta ba za a sake wahala ba fa huwa fi 'ishatin raduya wa amma man khaffat mawazinu wanda kuma ma'aunansa suka yi saka yau suka yi sauki ba su yi nauyi ba babu abun alkhairin da za a dora kai ballantana a samu alkhairin ranar kiyama kuwa alkhairin ka in ka zo zaka gani fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu mummunan ma zaka gani ba wanda zai kuya haka sai aka ajiye sai aka san mummunan yafi yawa to Allah ya ce wannan fa ummuhu hawiya uwarsa wanda za ta rene shi ta rike shi ta kusantar da shi <clears throat> zuwa gareta ita ce wutar hawiya wadda ake afka mutum ya auka a cikinta wa ma adraka mahiya wace ce hawiya sai Allah ya ce narun hamiya wata wuta ce mai tsananin zafi waɗannan ayoyi duka sun gaya mana cewa lallai za a yi au Allah ce wa nada'ul mawazin al-qista li yawm al-qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a za mu dora mizani ko abubuwan au na sikelin aikin mutane Falatu tudlamu nafsun Shai'a ba za a zalunci wata rai ba da kowane abu ko kwayar zarra ba za a kara maka ba a cikin munana don Allah madaukakin sarki bai shirya akan dama yana so ya maka azaba ba azaba in kaga an yi maka kai ka jawo wa kanka ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ba abinda Allah zai da azabar ku inda za ku yi imani kuma ku yi ku zama masu godiya ko kuma Allah zai da azabar ku sai Allah maɗaukin sarki ya yafe muku to wannan awo da za a yi a ranar kiyama awo ne na gaskiya don haka ne muka ce wannan darasi na yau za mu sadaukar da shi ga yin bayani cikakke akan wannan awo wannan awo ba labari ne ake bayarwa akan waɗansu da zaka ga ana musu kai kuma kana matsayin ɗan kallo ba kowa daga cikin mun yana daga cikin waɗanda za a yi musu awo kuma kowa daga cikin a nan duk abin da kake ji anan an faɗa za a yi tare da kai ko dai ka zama cikin sakulat mawazinu ne ko kuma ka zama cikin yan khaffat mawazinu dama hanya biyu ce fariqun fil wa fariqun fi sa'i saboda haka muna da bukatar kyakkyawar sani da ƙarin ilimi da wayewa akan wannan abin da zai faru a ranar kiyama babu wata hanya da ake iya samun labari ko bayani na abin da zai faru a ranar kiyama sai ta hanya ɗaya kaɗai ita ce hanyar wahayi saboda ba wanda ya leko abin da zai faru a can sai Allah maɗaukakin sarki kaɗai layu jalliha da wakati ha illa shi kadai ya san yaushe za a yi kuma shi kadai ya san menene za a yi dama shi zai yi don haka ya gama tsara komai abin da za a yi ba wani abu sabo da za a yi ya tsara sai ya yi bayani a littafin sa ya kuma faɗi waɗansu ga manzansa sallallahu alaihi wasallama shi kuma mana bayani to daga taskar ayoyi da hadisai za mu ji bayani akan wannan awon saboda kowa daga cikin mu ya samu hanya ta ƙarin imani domin ya yi tanadi wa kansa kafin a zo a yi wannan abu ubangiji maɗaukacin sarki ya ce mana akwai wata rana yawma kunun nasu kan farashin ranar da dukkan mutane anna kowa da kowa za su zama kamar fari ne waɗanda suke tare akan itace sai ka zo ka bugi itacen sai suka watsi idan suka zo watsewa ɗaya daga cikinsu zai ce wa wane ta ina za mu gudu kafin da kafin ya tashi sannan in ɗaya furka zai ce wa ɗayan biyo ta inda nake ko ɗayan zai ce ta ina kai in bika? kowa yana ta kansa haka za mu watse a ranar kiyama watsewar fari shine kalfarashin mabutu to tun da Allah ce anna sai can gaba ya ce amma man duk wanda daga cikin anna. ya zama awansa ya yi nauyi ga sakamakonsa duk wanda daga cikin annas awansa ya zama ya yi sakayo bai yi nauyi ba ga sakamakonsa don haka ya kamata mu sani shin ta ina za mu fada wani aikin ke iya sa awonmu ya yi nauyi wani aikin ke iya sa awonmu ya zama ya yi sakayo bai yi nauyi ba mu sani ya yan uwa awon da za a yi a ranar kiyama wanda Allah ya ce na gaskiya ne dinnan? yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a yi a filin kiyama abubuwan da za a yi a filin kiyama suna da yawa ba wannan bane kadai akwai waɗansu suna gabanin wannan akwai waɗansu kuma da za su faru bayan wannan to waɗannan abubuwa da za su faru a ranar kiyama ya kamata mu yi ƙoƙarin haɗa waɗanne ne suke da alaƙa da wannan a bayansa waɗanne ne suke da alaƙa da shi a gabansa saboda mu gane cewa kowace tanadi da zaka yi ba wa wannan bane kadai a'a akwai wadansu abubuwan ma da ya kamata ka sani kafin faruwar wannan dukkan mun nan zamu taru a ranar kiyama a farfajiya guda wa hasharnahu falam nughadir minhum ahada dukkan mun nan Allah zai tara mu da manya da kanana ba za a bar kowa ba duk wanda har ya riga an hura masa rai ya zama dan adam ko wannan dan adam din bai zama an riga an haife shi ba in dai a ciki ya zama mai rai to Allah ya ce yau mata rauna ha ta kullu murbi'atin amma arba'at wa ta za'u kullu za ta hamlin hamlaha mai ciki za ta haifi abin cikinta kaga bai mazu ya shaƙi iskar duniya ba amma tare da shi za a yi wannan harka to kai da ni kuma fa in aka zo aka taru a wuri guda to Allah maɗaukakin sarki zai bar mutane su tsaya tsayin lokaci mai yawa a cikin wannan lokaci duk za a zauna ne ana jiran ubangiji maɗaukakin sarki da kansa ya zo ya yi hisabi saboda ubangiji ne da kansa zai yi hisabi a ranar Allah ba zai miƙa hisabi ga waɗansu ba ballantana ku ce waɗansu ne suka muku wanda ya ce ku yi ko kar ku yi a nan kuka bi shi ko kuka saba masa a ranar shi da kansa ne zai hisabi inna allaha sari'ul hisab wallahu yaqdi bil haqq idan aka zo hisabin nan ana cikin jira kafin ubangiji madaukakin sarki ya zo da kansa yi hisabi akwai wani abin da za a yi shine tatayuru suhuf shine takardu na ayyukanmu za a watsa wa kowa a bashi ya rike ya ga menene a ciki tun kafin a zo a fara tambayar ka sai ka san menene a ciki duk da baka san me za a maka na sakamako ba amma ka san ga fili mai kai jama'a an fahimta wannan shine ake ce tafayuru suhu, wannan mawqifun ne min mawaqifil kiyama, wanda kuma a farfajiyar filin kiyama za a yi shi wannan abin da gaske ne Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani Allah ce am yahsabuna anna la na'lamu sirrahum wa najwahum shin abin da mutane suke yi a yanzu a nan duniya suna tsammani ba mu san abin da suke yi a ɓoye da abin da suke yi in sun taru cikin mutane ba bala Allah ce ba haka bane mun sani wa rusuluna ba wai sani kaɗai ba ma akwai ɗansu manzanninmu ladaihim yaktubun suna tare da su suna rubutu me suke rubutawa shine Allah ya faɗa a wata surar wa inna alaikum lahafizin akwai ɗansu masu kiwo a kanku kiraman katibin masu daraja ne marubuta ya na ma taf'alun suna sanin abin da kuke aikatawa sai su rinka rubutawa menene za su rinka rubutawa a cikin wani littafi ne haza kitabuna yamtiku alaikum bil haqq wani littafin mu ne wanda zai yi bayani akan ka da gaskiya inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun Allah ya ce lallai mun kasance muna kofin muna documenting muna recording duk abin da kuke aikatawa idan aka zo rubutun nan akwai aikin da ka aikata na fili akwai abin da ka faɗa wannan abin da kake faɗan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ka faɗa akwai wanda yake zaune a tare da kai yana halarce kuma yana kiwonka baya buya baya kuma salwanta kuma baya yin latti Ko yaushe yana tare da kai yana rubuta dukkan abin da kake rubutawa ya kake furtawa kenan abin da ka aikata an rubuta abin da ka furta ma an rubuta don Allah in tambaye mu daga ranar da ka balaga aka fara rubutu zuwa yanzu ka ta kai feji nawa sannan a cikin wannan takardar waɗanne ne za ka ji daɗin in aka zo ɗora su a kan mizaninka ai wannan ana so a isa can wajen bizani ne amma kafin mu isa tun yanzu ai takardunka suna da muhimmanci in aka zo ɗorawa waɗanne ne daga cikin takardun za ka ji daɗi in an zo ɗorawa waɗanne ne in an zo ɗorawa kuma ido zai daina fata to haka ne za a zo wa kowa daga cikinmu wannan takardun nasa ana ajiye da su kuma wallahi ruwa ba zai daki takardu maballantana a ce rubutun da yake ciki ya tafi ko ya yi fedin sannan rana ba ta koɗa su sannan Allah ce kiraman waɗanda suke rike da su masu daraja ne amintattu waɗanda ba sa taɓa iya saƙon Allah kuma alaikum dama aikinsa tun da Allah ya halice shi ce ka zauna a jikin wane aikinka shine duk abin da yake ka rubuta iya aikin da na sa ka kenan kana ji mala'ika zai wasa da wannan aikin saboda haka gaba ɗayansu suna rubutawa dukkan abin da muke aikatawa in aka gama tara waɗannan muka je farfajiyar kiyama mutane suna tsaye suna jira can sai Allah ce wa idan suhufu nushirat sai takardun nan sai a fara watsa su ana miƙa wa kowa tasa takardar ba za a taɓa yin kuskure ka karɓi result sai ka ga na wani ne sai ka ce wannan ba sunana bane wrong name wrong identity no wallahi naka ne da kanka sai kowa a bashi nasa sannan aka zo rabawa Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wani zai karɓi nasa ta hannun dama tun daga nan zai fara gane in an zo awo ya za a yi wa amma man utiye kitabahu bishimalihi ko wa amma man utiye kitabahu wara'a zahari wani za a bashi ta bayansa wani za a bashi ta hagunsa wani za a bashi ta dama ubangijinmu ya ce wanda za a bashi ta dama fasaufa yi hasabu hisaban yasira wannan an je gaba lokacin hisabi za a masa hisabi mai sauki wayan kalibu ila ahlihi masurura zai juya yana zazzaga 'yan uwansa yana cikin fara'a da farin ciki da annashuwa a cikin wata sura sai rinka ce ha umqra'u kitabiya karbi littafi naka gani karanta karanta shi kuma wanda ake miƙawan shi bai damu da ya karanta na wani ba yana so ya tasa ce ta dame shi yana ta yawo yana ta nuna wa mutane inni zanantu anni mulakin hisabiya ni kan yau ina da tabbacin zan samu hisabi mai sauki wani kuma za a bashi ta hannun hagu to wata surar ta ce ta hannun hagu wata surar ta ce ta baya ya za a hada su sai malamai suka ce ma'anarsa ita ce ɗayan uku ko dai za a juya hannun ne ta baya kaga wara a zaharihi kenan kuma hannun da za a juya shine hannun hagu kaga bishi malihi kenan sai a bashi in ya so ya dawo da shi ya karanta amma saboda wulakanci tunda ta hagu ne ba za a zo ta gaba baka ba sai a zo ta bace kai mi kwanunka baya so ya karba sai a juya hannun sai dole sai karba sai juyo kuma a ce ikra kitabaka dole ka karanta ko ka ko ka zo sai ka karanta waɗansu malaman suka ce a'a wannan hannun ne za a tubge shi sai a cakka shi ta baya sai a miƙa masa tunda baya so ya karba ai wai zai so ya karbi mummunan result magana ta uku ta malamai ita ce suka ce in an ce karba ba zai da ya karba ba ba zai so a ce ya mika hannun sai karba ba sai a ce sai ka karba ko dole sai a kama hannun sai a sa a kirjin sai a huda a fasa in ya fasa ya huda sai a jawo hannun da karfi sai a karkata kan da karfi sai ya juya ya koma ta baya sai a ce karba ka karanta in inda kana ganin ka upright daidai ta gaba kana mu mutane yadda ka ga dama ko kai ka haɗu ko to yau gashi an juya ka ta can kuma ta can zaka karanta yadda ka ganka upside down to result ɗinka ma haka yake nuna jama'a wallahi mu yi hankali da wannan abu wannan abun duk da nake faɗa fa wallahi kada ku ɗauka labari kawai kuke ji inna hadha lahu al-qasasul haqq labari ne na gaskiya wannan labari ne daga ubangiji madaukakin sarki wanda baya ƙarya kuma mu waye da har zai sama a ce ubangiji madaukakin sarki zai gaya mana magana ta raha wannan magana ba ta raha bace wallahi ina maimaita wannan magana ne saboda yan atheism su sun ce wannan dun raha ne suka ce ma'anar addini ita ce ta sa kawai ka zama nagari don ka ba shi yasa sai a razanar da kai a ce a tashin kiyama za a yi kaza za a yi kaza don ka zama nagari Abin da ake so ba wai dole da gaske akwai aljanna da wuta ko akwai azaba bane ana so ka zama nagari ne saboda dan adam kwakwalwarsa ba ta iya sa ya zama nagari sai an razane shi to wannan maganar da suke faɗa wallahi da su ɗin da maganar su satuktabu shahadatuhum wa yus'alu za a rubuta wannan magana kuma wallahi da su ake yi su ne za a juya kansu a sa hannunsu ta kirjinsu a fasa a basu takardar a ce yanda kuke gani raha ake yi to yanzu ma ku gani wannan ma raha ne a sihirun hada am antum la tubsirun wannan tsafi ne ko ba ku gani ne da gaske ne ko ba gaskiya ba wannan abin da nake faɗa wallahi in ma ba a yi da kai ba za ka ga ana yi da wani don ka ko dai kai ne ko wani kai za ka iya determining ko ka zaɓa wa kanka ko kai ko wani shi za a masa wannan wulakanci Allah ka samu dace to bayan wannan malaman musulunci sun yi ittifaki cewa wannan takardu waɗannan takardu da za a bamu dukkan abin da muke faɗa ko muke aikatawa za a rubuta a ciki inda suka ɗan yi saɓani shine wato sun yarda da cewa in muka faɗi magana ta haram za a rubuta in muka faɗi magana ta addini wadda ake samun lada za a rubuta karatun alkur'ani tasbihi zikiri salatin annabi sallama istighfari yin wa'azi yin nasiha wannan duk za a rubuta ƙarya manci gulma an gane magana ta cin mutuncin wani da faɗar dukkan abin da yake aibantawa ko injili akan addini waɗannan duk an yadda za a rubuta su wannan ɓangaren laifi wannan ɓangaren lada sai suka yi saɓani cewa in mutum ya yi magana ta ta halal ne kamar taɗi na yau da kullum wanda baka faɗi haram a ciki ba zancenka da abokanka zancenka da 'ya'yanka zancenka da matarka ki da mijinki irin wannan taɗi na yau da kullum da za a yi wannan ai almubahat ne halal ne muke faɗa wannan shi ma za a rubuta ko ba za a rubuta ba shin haka za a cika takardar da komi waɗansu suka ce ban da wannan za a rubuta wanda za a iya sakamako a kai ne tunda wannan bai da sakamako waɗansu suka ce komi wannan magana ta fi ƙarfi komi sai an rubuta tunda Allah ce ma yalfidu min qawlin kadhaka man wa ma tufidani ma'an kuma gashi Allah ya ce min ta zo maka kuma fi siyakin nafi ma yalfidu min qawlin don haka ko ne sai an rubuta wallahi sai dai tasirin sa wajen hisabi shine daban amma za a rubuta kuma aka je za a baka ka karanta don haka karantawan ba kawai ai aiki wallahi a baka ka karanta duk abin da ka faɗa ka maimaita kai ta karatu wannan kawai ya ishe ka bayan haka mu sani da cewa malamai sun yi ittifaki cewa idan mutum ya tuba akan wani aiki da ya aikata wanda aka rubuta sun yi ittifaki cewa ba zai a kama shi da shi ba in ka riga ka tuba man taba taban mahu alai in ka riga ka tuba tuba na gaskiya to wannan abun ba za a kama ka Allah baya sake tono abu in ka tuba amma suka yi sabani cewa to za a goge ko kuma za a bar shi a cikin takardar jama'a mun fahimta waɗansu suka ce za a goge da bai da wani amfani ka riga ka tuba waɗansu suka ce za a bar shi in ka je ne dai ba zai maka tasiri a ce haddace a cikin sakamako ba kowanne ne daga ciki matsala ce gare mu a ce an barka da shi din ma ba zai maka tasiri ba amma yana nan a cikin takardar duk da an yafe maka wani yana nuna mana cewa a wajen sabo ko mu yi da yawa ko mu yi kaɗan mu muka san me ya kamata mu yi in za ka yi sabo ya nuna maka cewa ko ka yi da yawa ko ka yi kaɗan ga shi dai malamai suna saɓani cewa ko da ka yi kaɗan ɗin sai ka tuba aka yafe amma dai sun ce akwai a ciki za a bari saboda an riga an rubuta ba za a goge ba abu na gaba shi ne wato abinda malamai suka tattauna cewa idan mutanen kirki waɗanda suka bi Allah amma kuma suka yi saɓo da yawa shin su ya za su karɓi takardarsu ai an ce muminai ta hannun dama ko kafirai ta hannun hagu muminai amma matsiya tafa muminai amma 'yan tafkata fa, 'yan saɓo shin su ma ta daman ne ko ta hagun ne ko ya za a yi waɗansu malamai suka ce ta dama ne waɗansu malamai suka ce ta hagu ne waɗansu malamai suka ce duk ba za a basu ba sai an kona su a wuta an ci da laifin in sun zo fita sai a basu ta hannun dama sai a ce oho dai gashi ƙarshe ku je aljanna Allah ya samu dace abu na biyu da zai faru a ranar kiyama bayan an raba takardu shine maji'ullahi azza wa jalla lil hisab shine zuwan Allah madaukakin sarki da kansa a ranar kiyama wannan kuma ya tsara wancan jama'a ana kare kowa an bashi littafinsa ana jira Allah madaukakin sarki ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr Allah ya ce ba abinda mutane suke jira face wani lokaci ya zo wanda Allah maɗaukakin sarki da kansa zai zo musu mala'iku ma za su zo wato abin da ake nufi shine ana cikin wannan maganar an gama raba takardu Allah ce wa yau mata shakkafu sama'u bil sama sai kaga tana tsatsagewa a gaban mutane ba a kan idon mutane tana tsatsagewa ga girgije wa nuzilal mala'ikatu tanzila sai ga mala'iku suna ta saukowa akan kan kana ta ganin abu yau an bude maka idon ka kaga abinda baka taba gani ba mala'iku suna ta zuwa malamai suka ce tamhidan nuzulillahi azza wa jalla ana sharan fage ne kafin Allahu rabbul alamin ya sauko duk mala'iku za su sauko a gama shirye komi sai komi ya zama daidai ana cikin wannan Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ga ubangiji ya zo da kansa lokacin da ubangiji ya zo wa ashraqatil ardu wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi alkitab Allah ce sai kaga kasa gaba daya ta yi haske wuri ya dauki haske da ubangiji madaukakin sarki ya zo sai kaga wuri ya dauki haske gaba daya wa wudi alkitab sai a kawo littafin sakamako sai a ajiye a girka sai a fara hisabi kawai jama'a an fahimta kafin ai wannan bayan an raba littattafai ana ta jira kafin ubangiji maɗaukakin sarki ya sauko an bar mutane suna cikin wahala ga rana ta zo kusa da su tana gasa su lokacin ne za a nemi shafa'a wani annabi ne zai iya zuwa ya gaya wa Allah cewa ya zo a yi hisabi a ji wajen annabi adam ya bada uzuri a ji wajen annabi nuh ya bada uzuri annabi ibrahim ya bada uzuri annabi musa ya bada uzuri annabi isa ya bada uzuri sai ce izhabu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a je wurin madugu uban tafiya muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya rena shi ko ya rena sunnarsa a ranar da zai gane wane ne muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka bar annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan zaka gane cewa wallahi ka bar babban rabo kuma ka sake babban layi karka yarda a barka a baya a wannan duniyar ana harkar yanzu lokacin da sunna annabi sallama take ganiyarta lokacin da harkar ilimi take watsuwa lokacin da mutane suke kara wayewa akan sunna ana ta rige-rigen shiga zuwa ga sunna annabi sallama kai an barka a baya har yanzu ba ƙauye ne kai a harkar sunna baka san komai ba game da annabi sallama baka harkar sa a wancan ranar lokacin da duk mutanen duniya an dunguma kuma har da kai kuma kai a lokacin kuma kana neman annabi ya cece ka kana ji a lokacin ya annabi zai yi ka kai anan baka yi shi ba sai manzon Allah alaihi wasallam ya je gaban al'arshin ubangiji ya fadi ya risina gaban ubangiji yayi ladabi sannan yayi sujada sannan yayi wa Allah kirari da yabo da waɗansu kalmomi irin kalmomin da ba a taba samun wani taliki ya yabi Allah da su ba sai Allah ya ce tashi ka faɗi abin da kake so me kake nema da Allah ya shiru ya rabu da mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ubangiji bayinka an gama komi ka ceci bayinka ka yi hisabi sai Allah ya ce shi kenan a lokacin ne Allah maɗaukacin sarki sai ya sauko waje a rabbuka sai ubangijinka ya zo wal malaku ga mala'iku saffan saffan sun yi saku sun yi saku jama'a mun fahimci wannan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo mutawatira ta kowane sashi ta kowane bangare cewa lallai ubangiji maɗaukacin sarki da kansa ne zai sauko ya yi hisabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bakin da baya karya hadisi ingantacce daga sahihin ibnu khuzaima yace inna Allah tabaaraka wa ta'ala idza kana yawmul qiyamati yanzilu ila ahlil kiyama ya yace lallai Allah madaukakin sarki idan an zo farfajiyar kiyama zai sauko a filin kiyama li yaqdi bainahum don yayi hukunci tsakanin mutane wa kullu ummatin jafiya lokacin da Allah zai sauko dukkan al'umma sun yi kneel down kowa ya risina ya faɗi akan gwiwarsa kowa ya yi ladab ladab ɗin dole a nan an ce ka sunkuya wa Allah wa idha qila lahum murka'u la an ce kai ruku'u ka ki ruku'u an ce kai sujada ka ki kai sujada a lokacin zaka faɗi? ko kana ki ko kana so sai kaga mutum ya fadi yayi ruku'u ya fadi akan gwiwoyinsa yayi nil down ana jiran ubangiji ya sauko shakhisatun absaruhum kowa ya daga kansa sama ana ta jiran Allah ya sauko kawai sai ubangiji madaukakin sarki ya sauko in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin ingantacce na tabarani yace yajma'ullahu al-awwalina wal-akhirin li miqati yawmin ma'lum Allah zai tara mutanen farko da na karshe a wani wuri na wata rana wanda Allah ya san yau ce ne ranan qiyaman arba'ina sana za a tsaya a tsaye a yi shekara arba'in a tsaye satun a dukkan Dukkansu idan dunansu su sama'i sun shi sun miƙar da shi zuwa sama Yan na faslal qada suna jiran Allah maɗaukin sarki ya zai raba hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yanzilullahu azza wa jalla fi zulalin min al minal min al'arshi arshi ilal kursi sai Allah madaukakin sarki ya sauko a cikin wani girgije sai Allah ya sauko daga al'arshinsa zuwa kursiyinsa wasi a kursiyuhu samawati wal ard jama'a muna magana akan Allah ne muna magana akan saukar Allah ne ba muna magana akan wani dan taliki ba ballantana ka ta dauki caji yaya zai saukan in ana magana akan Allah girmamawa ake da ladabi magana ce ta wanda yafi karfinka don haka magana ma fi karfinka jama'a mun fahimta in Allah yayi magana ko manzon Allah yayi magana kawai ka dauke ta cewa haka ne yanda aka faɗan kuma haka za a yi ala haqiqatihi amma yaya kaifiyar take ba bata isa ta gane wannan ba saboda ko muna muna magana ne fa akan Allah yana sauka saukan Allah kala uku ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari saukan Allah zuwa saman duniya a kowane dare saboda waɗanda suke roƙo Allah ya amsa musu saukan Allah zuwa wato saman duniya wa mutanen arfa a ranar arfa sai saukan Allah wannan a ranar kiyama zuwa ga farfajiyar kiyama alhali ubangiji madaukakin sarki yana saman komi da komi ne ya daidaita akan al'arshinsa to waɗannan sifat fi'iliya ne waɗanda suke da alaka da aikin Allah waɗanda kuma ba su da kaifiya a wurin ɗan adam ɗan adam bai isa ba ya ce ga yanda ake yi saboda ba zai iya ganewa ba ko ya yi ƙoƙarin ya gane to me zai sa abinda ba za ka gane ba ma za ka nemi ka gane ko a tsakanin mu bayi waɗansu sai suka ɗauki wannan cajin ƙwaƙwalwa da ake samun an ce sauka sai suka ce kawai ba zai saukan ba a huta kawai ba wani batun sauka su ne ake ce musu almu'attila waɗansu kuma suka ce a'a mu canza masa fassara su ake ce musu almu'awwila su ce ba Allah ne zai sauka ba hukuncinsa ne ko adalcinsa ne zai sauka waɗansu kuma da ake ce musu almushabbiha suka ce a'a Allah zai sauka amma irin yadda mu ma muke sauka waɗansu kuma ana ce musu almufawwida suka ce Allah zai sauka tunda ya faɗa mun yadda amma mu barwa Allah kayansa ba wani bayani ba ƙarin bayani abun ba wai na hakika bane Allah dai zai sauka ai shiru ahlu sunna wal jamaa suka ce Allah zai sauka na hakika irin yadda ya faɗa amma kaifiyar ba mu sani ba zai mun je ranar kiyama in akwai abin da ya so ka gani ka gani wanda bai so ka gani ba kuma dama wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha shikenan ka huta ba aqida mai dadi kamar aqidar ahlu sunna in Allah ya ce e ka ce eh kuma yanda Allah ya faɗa ka ce yanda ka faɗa haka ne in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ne ka ce haka ne ba za ka canza masa fassara ba ba za ka gyara mata zama ba ka ce haka ne irin yanda ka faɗa a irin yanda Allah yake nufi ba yanda ni nake nufi ba shi kenan magana ta kare jama'a mun fahimta ko a mu anan nan dan adam in an ce wane ya sauka akwai bambanci tsakanin wane ya sauka daga bishiya da wane ya sauka daga jirgi iri ɗaya ne amma duka me suka yi sauka akwai bambanci tsakanin ni na sauka da tsuntsu ma ya sauka duka mai suka yi iri ɗaya ne akwai bambanci tsakanin wane ya sauko daga matattakala daga sama da kuma wane ya sauko daga kumbo ya sauko ruru ya zo ya jira ƙasa kowa mai yayi sauka amma duka iri ɗaya ne to a tsakanin ɗan adam ma ba za ka iya bambanta sau kana gane bambanci tsakanin saukan wane da wane sai bambanci tsakanin saukan ubangiji allahu rabbul alamin da sauran bayi jama'a mun fahimta tun tunda Allah ya ce haka mu bar shi akan haka ne mu yi imani da shi kuma mu bar shi akan hakikarsa ba tare da tawili ko ta'dili ko kuma tafwidi ko kuma tashbihi ba Allah ya sa mu dace wannan wannan abin da za a yi, Allah madaukakin sarki zai sauko ne saboda mutane su tabbatar da cikan adalci ai kana ta ji ana ce Allah Allah Allah suke su yi imani da shi ko to sai ga Allah da kansa ya zo zai yi hisabi wannan shine cikan adalci ai sannan kuma in Allah ya zo ya yi hisabi wannan hisabin in ba Allah ba ba wanda zai iya irin wannan ai saboda mutum nawa ne yanzu Allah zai musu hisabi Allah zai yi wa kowa ne to amma a iya a gama kuma har kowa ya san makomansa ai in ba Allah da kansa ba wanda zai iya wannan to amma Allah zai inna Allah sari'ul hisab da wuri na ga Allah har ya gama kayansa ba zai gajiyar da shi kaumi ba wala ya uduhu ibzuhuma kamar yadda a nan duniya kiyaye mutane da kiyaye sama da ƙasa bai masa wahala ba na tsawon wannan lokacin don a musu hisabi a san ina wani zai je cikin mutane wannan ba zai wa Allah wahala ba jama'a an fahimci wannan da kyau idan aka zo kuma za a yi wa uridu ala rabbika saffan za a rinka zuwa da mutane ne sahu sahu za a yi layi shine saffan layi layi za a yi ta zuwa a yi ta zuwa kowa kuma in yazo Allah zai bashi fair hearing kayi kaza eh kayi kaza a a a baka lokaci kayi bayani ka kare kanka in aka gama a maka hisabi a ce gana ka, ka wuce gefe wani ma yanzu haka za a yi tai kowa sai ya san sakamakon sa a gaban Allah kuma kowa sai Allah ya masa magana ya amsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiya Allah ya ce nan za a rika bijiro da ku gaba ɗayan ku a zo da wannan a zo da wannan kowa sai ya zo mataki na hudu mataki na uku kafin mu je kan abinda muke kai wal yau yawma idin kar ku manta daga inda muka tsaya shine matakin alhisab shine hisabi me ake nufi da hisabi shine kididdigan ayyukanka ai da an baka littafi ko yanzu kuma Allah ya sauko za a yi hisabi to ya ne hisabin yake shine wannan abin da za a yi yanzu shine aka zo a kididdiga ayyukanka a yi lissafi sana aka zo a nuna maka ga kyawawan ga munanan munanan da kai ko dai a maka munakasha a maka keke da keke ko kuma a maka dan waya-waya wayannan duka shi ne kashi biyun irin hisabin da za a yi don ka gani da kanka mai kai kuma don ka san ina zaka je wannan shi ake ce alhisab kun gane akwai bambanci tsakaninsa da ba da littafi kun gane akwai littafi tsakaninsa da mizanin da za a yi gaba kun gane akwai bambanci tsakaninsa da duk sauran abubuwa na mawakifu yawmil qiyamah Allah madaukakin sarki ya ce in tubudu ma wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in kuka bayyana abin da ke zukatan ku ko kuka koye Allah zai muku hisabi akai dalili kenan akan cewa hisabi gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya ce fa rabbika na rantse da ubangijin kala nas'alannahum ajma'in kowa sai na tambaye shi fa rabbika Allah ce na rantse da kaina lannas alannahum ajma'in dukkan su sai na tambaye su ka jama'a akwai aiki ba Allah ka sauƙaƙa mana akan wannan ne Allah madaukakin sarki yace inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Allah ne zai tara mu kuma shi zai mana hisabi akan wannan da yace fa amma man uce kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban wannan duk akan hisabi hisabi gaskiya ne jama'a Allah ya kare yarda ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ba mu labari tace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halak ba wani mutumin da za a masa hisabi na keke da keke a ranar kiyama face sai ya halaka Aisha sai ta ce masa ya Rasulullah ba gashi nan ba Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka masa aka bashi littafi ta dama za a masa hisabi mai sauki kai kuma ka ce an yi mutum hisabi zai halaka ya zan yin hada wannan sai annabi ya ce wannan abin da kike faɗa zalikal ardu wannan na ai bijirowa ne shine na hisaban yasira amma hisabi kamar nukishal hisaba udzib duk wanda aka masa keke da keke kan wallahi sai an masa azaba wannan hadisin na Aisha sai nuna mana abu biyu za a yi akwai hisabi akwai munakasha hisabi shine wanda za a yi wa muminai munakasha ita ce wanda za a yi wa mutanen banza mutanen banza su ne waɗanda in aka zo da kafirai da munafukai da mabiyansu in aka zo za su wahal da kansu kuma za su nemi su wahal da shari'a su ne wanda za su ce su karya ake musu mala'iku ba sun rubuta littafi ba an baka littafin da hannunka ka karba amma da yake ya gaba yanda ya iya in aka zo kawai sai fara karya a gaban Allah wa yawma yahshuruhum jami'an Allah ce ranar da za a tara su gaba ɗaya. fa yaqulu lil ladina ashraku aina shurakaukum alladina kuntum taz'um thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikeen suna zuwa waɗannan mutanen sai su ta rantsuwa a gaban Allah su ce wallahi su ba su yi shirka ba haka za su ce wa Allah su ƙarya ake musu su wallahi ba su yi shirka ba irin waɗannan ne aka zo aka ajiye littattafan za su yi ta kuka suna ce mali hadal kitabi layu yughadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan wani irin littafi ne ba dan karami ba babba komi ya rubuta sai su ce za su yi dinayi to shi kuma Allah in yazo sai ya ce sai an bincika komi ka san an ce za a duba komi wallahi zaka wahala ko a nan duniya ne aka ce a kafa kwamiti su bincike ka wallahi sai an kama ka komin gaskiyar ka to ballantana binciken Allah kuma a ce ba afuwa ba rangwame don haka in aka zo wannan bincike sai a ce wannan abin ba wani da Allah zai daga maka kafa dubi wannan kai kai in ka ce ba kai kai ba sai a nuna maka lokacin da kake zai ido na fata wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin sai ka shaida da kanka cewa tsiya kai kafirci kai an gama tukunna daga baya kafin a zo a ce jika jama'a fahimta wannan shine hisabi da daya irin munakasha kenan hisabi na biyu shine na mutanen kirki Allah ya samu a ciki wannan shine wanda annabi sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin ake ce alhadithun najwa shine wanda in Allah ya zo yi ma Allah zai kebe ka secretly Allah zai maka naka ba za a gaban mutane ba su waɗancan mutanen in aka zo yi musu fa yunada ala ru'usil khalaiq a gaban mutane za ce jama'a ku gawa ne sai kowa yana kallon sa sai a yi ta masa ana tattaunon silili yau matubular sarair in an gama kuma sai a ce kai asara je ka kowa yana masa ile amma shi kuma wanda yana zuwa sai a sa labule sai ce a wane ka amsa sai Allah ya fara nuna maka sai ya ce maka fa'alta kaza ka aikata kaza sai bawa ce eh rabbi eh wallahi Allah ni ne nayi nayi nayi nayi kai ce eh wallahi Allah nayi nayi a sake ce kai kaza nayi nayi sai mutum ya ta amsa ba zai ba zai tsaya na wahala sai Allah ya gane wani da gaske ke ashe ya ji tsoron Allah a da yana yi dama amma yana ɗan jin tsoro kuma yana dan fargaba yanzu kuma ga ranar abin ta zo ya tabbatar da cewa wayonsa ba zai fitar da shi ba sai mika wuya ga Allah ana zuwa ci kai kaza ce yana eh, yi kai kaza sai Allah ce ka yarda duka iya ce eh yana cikin jin tsoro sai Allah ce to a duniya na suturce maka asiri ba a ma san kana yin kaza ba ko eh to yau kaga wani yana ganin ka ce wallahi ba wanda yake gani sai ce to ba wanda zai gani tsakanin mu da kai je ka gaba ɗaya na yafe maka fatutuwa fayutuwa kitabu hasanati sai a kawo littafin kyawawan sai a ce ba ma sai an duba ba tunda na ce na yafe je ka shine ma'anan fasaufa yuhasabu hisaban yasira dama da hannun dama aka bashi yana zuwa kuma sai ya miƙe ya miƙa kuma bai zai ya tsayawa ta wahala ba kai Allah ka sauwaka mana irin wannan irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ji shi in yana sallah yana ce Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ka mun hisabi mai sauki ta ce mai hisabi mai sauki ya ce ne al'ardu kawai a gabatar maka a nuna maka kana kawai shaf shaf ta ce jika jika shi kenan wane dan Allah ka sa a mana irin wannan matsala ta gaba ita ce wannan hisabi din nan ba kowa za a yi ba jama'a akwai waɗanda ba za a musu isabi ba kwata-kwata Allah ya sauko an ba su takardunsu an yi waye ne sai dai su jira ina za su je su wannan keke da keken ba za a yi tare da su ba mutane na farko su ne annabawa annabawa ai ba za su zo kuma Allah yana titsiya su abinda za a yi musu shine a gaban jama'a za a tambaye su kun isar da sako shine ma'anan walanat alannal mursalin da jiya muka faɗa kun isar da sako mun isar Allah ga mutane su ne shaidanmu amma a zo hisabi akan ka aikata kaza ba ka aikata kaza ba a a haba wani ma Allah ya fi masa ballantana wannan ko daga cikin talakawan annabawa akwai wadanda Allah zai musu haka su ne wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abdullahi dan Abbas mutum dubu a cikin wannan al'umman waɗanda ba za a musu hisabi ba sai dai su koma can a inuwa suna jira a gama a ce su je inda za su je annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ukasha ibnu mihsan ya miƙe ce ya rasulullah ud'u allah an yaj'alani minhum roƙa mun allah in zama a cikin su annabi ya ce anta minhum an baka wani ma ya tashi ya ce ni ma haka annabi ya ce a a ukasha ya riga ka aikin kai kai ka su waye waɗannan mutane su ne waɗanda suke da tauhidi tsantsa sun gama da tauhidin farilla sun gama da tauhidin wajibi har sun yi tauhidin nafila tsabar ba batun ba sa shirka bane ba batun ba sa bid'a bane su kan ma la yastarqun ko neman a musu tofi ba sa yi wala yatatayyarun ba abinda zai faru su ce wani ne ya jawo wani ne ya ja ba sa camfi wa ala rabbihim yatawakkalun su kullum a cikin tawakkali komai kawai za su ce Allah ne sai abinda Allah ya ga dama shi za a yi haka Allah ya so haka irin waɗannan mutanen su ne waɗanda Allah zai zaɓa su dubu saba'in ne amma saboda rahamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi ga wannan al'umma sai annabi sallama ya ce Allah ya ƙara mun tukuici kowane dubu ɗaya daga cikinsu an ninka shi sau dubu saba'in kenan dubu saba'in ne sau dubu saba'in an fahimta akwai ta riwayar da ta ce kowane mutum ɗaya ne ma a cikin dubu saba'in ɗin amma Ibn hajar ya ce wannan bata inganta ba ai dubu saba'in sau dubu saba'in ɗin ma in allah ya yarda allah ka ji kanmu mu zama muna ciki abu na ƙarshe shine wannan hisabi in aka zo mu al'umman manzan Allah salama mu ne na farko in aka zo yi annabi sallallahu ya faɗa cikin hadisin ibnu maja yace mu ne na ƙarshe a cikin al'ummu amma mu ne na farkon aka zo hisabi ana zuwa in aka gama jerawa za a fara hisabi sai a ce ainal ummatul ummiya ina waɗannan mutanen nan na ummiyai wa nabiyuhum da annabinsu sai annabi ya mike sai mu tashi duk mu mike sai a bishi sallallahu alaihi sai a fara hisabi sai an gama da mu annabi sallallahu alaihi yake cewa fa nahnu al-akhirun al-awwalun mu ne na karshe amma mu ne na farko Allah ya sa mu dace abu na kusa da shi ne aka zo hisabi mai za a fara aunawa a cikin ayyukan da ke tsakaninka da ubangiji sallah za a fara gwadawa a cikin haƙƙin da ke tsakaninka da bayi jini shi za a fara aunawa ka taba jiwo wani rauni ka taba karya wani ka taba kashe wani wannan shine farkon abin da za a fara bincikawa tsakanin yan adam kafin a zo maganar kaci kudin wane kafin a zo kaci mutuncin wane tsakanin kai da ubangiji kuma kafin a zo magana ka da zakka ka yi azumi sallah ita ce ta farko jama'a mu yi hankali da waɗannan abubuwa guda biyu haƙƙin mutane na jinin su da kuma haƙƙin ubangiji na sallah Allah ka sa mu dace ana zuwa sai abu na ƙarshe shine abin da yanzu muke kai wanda wannan ayar ta yi magana akai wal waznu yawma idinil haq sai a zo au na ga mana yanda za a yi au wannan awon na gaskiya ne za a zo ne a kawo wani katon abuwai shi mizani annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi na Salma hadisi ne wanda yake ingantacce za a kawo wani katon abu ne sunansa mizani sai a ajiya a farfajiyar kiyama sai mala'iku su ce wa Allah ya Allah menene wannan kuma sai Allah ce wannan shine mizanin auna ayyukan bayi sai mala'iku su ce ya ubangiji wannan za a auna wa wane ne waye za a auna aikinsa a wannan abu sai Allah ce liman shi tumin ibadi ga duk wanda na ga dama a cikin bayina yau sai an ɗora shi a nan. sai mara'iku su ce su subhanaka ma abadnaka hatta ibadatik sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ba mu baka haƙƙin ka yanda ya cancance ka ba Allah kafi karfin reni Allah kafi karfin wasa Allah ba mu bauta maka yadda ka cancanta ba duk abinda mara'iku suke yi din nan fa saboda girman Allah don in sun ga wannan mizani sun san abun tsoro ne ba wasu za a yi ba kawo mu za a yi wannan mizanin a cikin alkur'ani Allah yana ce mana mawazin sai ce fa amma faman thaqulat mawazin. a wannan ayar ya ce mizani da yawa sai malamai suka yi sabani suka ce mizanin ɗaya ne kan ko da yawa ne waɗansu suka ce da yawa saboda za a yi la'akari da kowane mutum kowa sai an masa nasa ayyuka daban-daban mutane daban-daban sannan al'umomi daban-daban shi yasa aka ce mawazin waɗansu kuma suka ce a'a mizani kwaya ɗaya ne an kira shi mawazin ne saboda girmama al'amarin saboda girmansa sannan suka ce mizani kwaya ɗaya ne saboda annabi sai sanar ce da'ul mizan za a mizani zancen da ya fi rinjaye shi ne mizani nan guda ɗaya ne ƙato ne kawai wanda ya fi ƙarfin sama da ƙasa gaba ɗaya inda za a ɗora su akai matsala ta gaba ita ce in aka zo me za a ɗora ka kai za a ɗora ko aikinka ko takaddun nan wa za a ɗora akai waɗansu malamai suka ce kai da kanka za a ci kwaɗora a kai sai a gaya nauyinka yake me yasa kuka ce wannan suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ranar kiyama hadisin abu hurairah kenan za a zo da kafiri Kato. mai kiba ya ci ya ƙoshi ya ce al'azimu samin ya ce amma la ya inda Allah jana haɓa'uda ko fuffuken sauro ba zai kai nauyi ban aka ɗora shi akan mizani suka ce ya nuna shan mutum za a dora dalili na biyu shine hadisin abdullahi dan mas'ud da yace annabi sallallahu alaihi wasallama ana zaune da sahabbai sai abdullahi dan mas'ud sai ya hau bishiya saboda bai da nauyi don ya tsinka musu aswaki sai iska tana ta ha ha ha da shi saboda bai da nauyi sai suka ga korin kafansa siriri suna dariya annabi ya ce me kuke dariya suka ce kafar abdullahi dan mas'ud ta yi siriri da yawa abin dariya gan ganshi dan lange lange sai annabi ya ce wannan kafa in aka dora ta a mizani wallahi sai ta fi dutsen uhudu nauyi ya nuna cewa ba za a dora kenan kai za a dora don haka ba daga girma karka cika koshi a'a ka yi aiki sosai ya koshe ka sai ka je kai nauyi magana ta biyu ita ce waɗanda suka ce littafin za a ɗora wancan takardun da aka baka shi za a ɗora a dalilin su ne hadisin abdullahi bin Amr bin al na hadisun bitaka shahararren hadisin nan na mutumin da za a kawo ya yi laifuffuka da yawa ga kuma takardun laifuffukan sannan a kawo ID na lailaha ilaha illallah muhammadu Rasulullah sai ya rinjayi sauran suka ce ashe takardun ne za a auna magana ta uku ita ce waɗanda suka ce ba mutumin bane ba takardun bane aikin ne da kansa za a kawo ayyuka na magana za a mai da su wani abu da za ka gan su jauhari su zama corporeal sai a ɗora su saboda annabi sallallahu alaihi ya ce alhamdulillahi tamla'ul mizan kaga fadanta kenan Sana ya ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim ya ce thaqilatan fil mizan kaga maganan baki kenan sana haka kuma ayyukanka suka ce su za a kawo sai a daura sai a mai da su kamar wani abu a ido sai a dora su kana ji kana ganin sallar ka an dora ta a gabata da nauyi baka nutsuwa azumin ba tsoron Allah ko ka bata shi da yawan lagau duk irin waɗannan shine za a dora magana ta hudu ita ce waɗanda suka ce ba mutumin ba ba aikin ba ba takardun ba duka ne za a dora ko kuma a dora wannan wani kuma a dora masa wancan wani a dora masa wancan gwargwadon yadda mutane suke wani kuma kawar su duka a dora wannan zancen da yawa daga cikin malamai sun karfafa shi ba wannan ne wallahi damuwar mu mu damuwar mu ita ce Allah ka sa mizanin mu yayi nauyi Allah ka sa ma'aunin mu yayi nauyin da Allah zai sa mu samu tsira in muka je ma gaban nan ne za a dora jama'a wannan awon mizanin kowa za a yi wa koshi ba za a yi wa wasu ba waɗansu ka ce banda waɗansu tunda wasu ba za a musu isami ba to ai ba za a musu awo ba waɗansu kuma suka ce kowa sai an masa awo har da annabawa kowa ma sai an masa awo har wanda aikinsa babu na sabo a ciki kwata-kwata suka ce saboda ai Allah ya ce fa amma man kowa kenan kuma Allah ya ce mai kunun nasu kaga kowa ya shiga sai suka ce an aka zo yin awo din nan idan mutumin da alheri ne kadai yake da shi in aka dora sai zama don Allah yana so ya nuna shi ne shi ma yau ya fito fili sai a dora a ga babu laifi ko daya don aka zo awo jama'a mun kasu kashi uku ne fa akwai wannan aka zo aka dora sai kaga alherinsa ya jirin jayar akwai wannan aka dora sa zai rinjayar akwai wannan aka zo dorawa zai zama balanced wanda alherinsa zai rinjayar din nan fa ana bukatan 1% ne ya karu akan 50 in kana 50-50 ba suna daidai ba ana ɗora ɗan wani abu sai ɗan ƙarfi shi kenan kasha da ka wuce direct entry kenan akwai kuma wanda aka zo sai a samu ya yi balance sai ka je a haraf akwai nan aka ɗora sai a samu munanan su suka fi yawa sun kai 51 ne ya sama shi kenan sai ya zama kyakkyawan ya yi ƙasa to sai ya tafi wuta waɗansu malamai suka ce waɗannan mutanen suna ƙarƙashin mashi'a waɗansu suka ce wuta zai je zance zancen shi ne in har ka iso nan ba a yafe maka ba sai ka je wuta in dai aka auna don Allah ya ce fa amma wa man thaqulat wa man khaffat mazinuhu fa ulaika ladina khasiru anfusahum fi jahannama to sai kaje je jama'a an fahimta sai dai kawai in ceto ya ya hada da kai akwai ceton annaba akwai ceton mutane na gari akwai ceton ubangiji in bayan an gama komai an ce ka je wuta sai aka ce ka dawo ga ceto list sunan sunanka ya fito a cikin list din waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceta saboda kana son sunna amma kai tsiya da yawa kaga amfani sunan kenan ai sai annabi ya bada sai annabi alaihi salama Allah ya bada alfarmarka daga cikin sa shikenan list din manzo Allah alaihi salama ya ka shiga ka karfin dean's list sannan sai kuma wato abu na karshe dangane da mizani jama'a shine mu sani abin da yafi nauyaye mizani sune waɗannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yawan tasbihi yana nauyaye mizani yawan hamdala yana nauyaye mizani Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa daga cikin abin da yake ƙara nauyaye mizani hadda wato mutum ya zama yana da idan ya haifi yaro sai yaron yaronsa ya mutu sai yayi hakuri to wannan ma zai sa a ɗauki nauyin wannan yaro sai a dora maka akan mizaninka jama'a dukkan abin da zai iya sa mizanin mu yayi nauyi mu ƙara shi duk abin da zai sa mizanin mu ya zama bai yi nauyi ba mu yi ƙoƙari mu guje masa abin da muka yi daidai Allah ya karɓa mana abin da muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah kana so su ganka su ce kai ma a gaurin sai maka an kace waɗannan da yasa kuka bar wani kawai ya mutu a haba kawai shi ya sa mu in ka ce nan No. No. No.